a matsayin tasirin dakatar da sayar da ɗanyen mai ga matatar dangote a farashin naira da kamfanin man najeriya ya yi kwanakin baya wasu gidajen mai sun fara kara farashin litar man fetur daga naira 860 da yake akan kowace lita gidan man mrs ta kara farashin litar man zuwa naira 930 a jihar lagos da 960 ga mazaunan arewacin kasar kamar yadda rahotanni suka nuna sabon farashin ya fara aiki ne a ranar 28 ga watan maris din wannan da shekarar da muke ciki kuma rahotanni sun ce tuni sauran gidajen mai suka bi sauran mrs wajen karin farashin rundunar sojin najeriya ta ce waɗanda suka tayar da mummunar tarzoma a ranar juma'ar da ta gabata a birnin abuja su ne suka buɗe wuta a kan jami'an tsaro lamarin da ya kasance har aka samu asarar rayukan mutane goma sha biyu ta zoma ta ɓarke ne a ranar juma'ar ta gabata lokacin da mabiya mazabar shi'a a najeriya karkashin jagorancin kungiyarsu da ake kira islamic movement in nigeria suke gudanar da gangami da jerin gwano a birnin abuja don tunawa da ranar codes a matsayin nuna goyon baya ga Falastinawa. Bayanan sirri da kamfanin dalancin labarai na AFP ya samu daga gwamnati sun nuna cewa masu zanga-zanga sha ɗaya da kuma jami'an ko kuma jami'in soji ɗaya ne suka rasa su a rikicin. mahukuntan ghana sun ce wasu masunta 'yan kasar china sun bata bayan da 'yan fashin teku suka kai wa jirgin ruwan da suke ciki farmaki a gabar tekun kasar wannan juma'a hawan gaba da aka yi da waɗannan 'yan china shine na baya-bayan nan a mashigin ruwan gini wani yanki na gabar tekun atlantic mai ɗimbin arzikin albarkatun mai da kifaye wanda ya ratsa kasashe da dama waɗanda ciki hadda waɗanda ba sa iya watan ba su da ƙarfin sojin ruwa da za su ba da tsaro a wata sanarwa rundunar sojin ghana ta ce wasu mutane dauke da makamai ne suka shiga jirgin ruwan mengzi da karfe shida na yamma ranar alhamis inda suka yi ta harbe-harbe bayan sun yi wa ma'aikatan jirgin kawanya ana sauran labarin ne daga nan sashen hausa na radio france international kwamandan rundunar kai daukin gaggawa na rsf a sudan ya ce lallai mayakansa sun janye daga babban birnin kasar khartoum wadda mayakan rundunar sojin kasar suka kwace janar muhammad hamdan dagalo ya bayyana haka ne a wani jawabi da ya gabatar wa mayakansa a yau lahadi kwanaki uku bayan da mayakan suka ce ba za su bi ka wuya ba duk da ayyana kwace birnin da sojojin sudan suka yi kusan shekaru biyu bayan barkewar yaƙi a tsakanin su da galo ya tabbatar da cewa dakarun sa sun janye daga khartoum amma za su dawo da karfin sunan gaba wani sojan kenya da ke aiki a rundunar kiyaye zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a afirka ta tsakiya ya mutu sakamakon wani kwantan bauna da aka yi wa ayarin motocin da yake ciki a juma'ar ta gabata karo na biyu kenan da irin haka ke faruwa a kasar a wannan shekarar a cewar majalisar ɗinkin duniya wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a kasar valentine rugubiza ya ce ciki lamarin a wata sanarwa yana mai kira ga mahukuntan tsakiyar afirka su zage dantse wajen gano waɗanda suka aikata aika-aikar aika aikar wannan na zuwa ne watanni biyu bayan da aka kwashe aka kashe wani sojan tunisia ranar 11 ga watan fabrairu a wata gama da wasu 'yan bindiga a arewacin kasar rundunar sojin amurka ta kai farmaki ta sama kan mayakan is a yankin puntland na somalia a jiya asabar wadda ya kashe dimbin mayakan kungiyar kamar yadda bangaren da ke guda da nahiyar afirka na rundunar ya bayyana a wata sanarwa rundunar ta ce an kai harin baya banan ne da haɗin gwiwar gwamnatin somaliya kuma an samu is ko kuma sansanonin is da dama rfi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international a yau lahadi firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce kwalliya na biyan kuɗin sabulu a game da matsin lamba da sojin ƙasarsa ke yi wa hamas a gaza yana mai jaddada cewa dole kungiyar ta yankin palestino ta ajiye makamanta kalaman netanyahu na zuwa ne a yayin da masu shiga tsakani masar qatar da amurka ke ci gaba da kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma tabbatar da sakin waɗanda ake garkuwa da su a gaza a jiya asabar wani babban jami'in hamas ya ce kungiyar ta amince da ta yin tsagaita wuta da masu shiga tsakani suka gabatar mata yana mai buƙatar isra'ila ta amince da shi Kasashen Koriya ta kudu, China da Japan sun gudanar da tattaunawarsu a kan tattalin arziki ta farko a cikin shekaru biyar a wannan lahadi. A kokarin da manyan kasashen na nahiyar Asiya ke yi na yin da marar karar jerin harajin da Donald Trump ta Amurka ya lafta musu. Ministocin kasuwanci na kasashen sun amince su yi aiki tare domin samar da tsarin kasuwanci babu shamaki da zammar bunƙasa kasuwanci. a cewar wata sanarwa da suka fitar bayan taron koriya ta kudu china da japan su ne manyan abokan hulɗar kasuwancin amurka daga yankin asiya to sai dai akwai rashin jituwa a su akan batutuwan da suka shafi kan iyaka da kuma sakin dagwalon tashar nukiliyar fukushima da japan ta taɓa yi magajin garin birnin santambul wanda mahukuntan turkiya ke tsare da shi bisa zargin rashawa a wani lamari da jam'iyyarsa ta bayyana a matsayin kokarin taka mai birki a game da neman shugabancin kasar ya yi kira don haɗin kai daga gidan kaso a rana ta farko ta bikin sallah karama a wani sakon da ya wallafa shafinsa na s ekram mugulu- ya ce kuskure ne